Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon littafin mu mai suna Bafulatanar Ruga. Kashi na ɗaya na marubuciya Maman Teddy wanda zai ringa zuwa muku a wannan channel namu mai suna zazzautin Team TV. Kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. domin samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Allah ya sa inda muka fara lafiya mu ƙare shi lafiya. A yi saurare lafiya. Iska ne yake kaɗawa, kasancewar yanayin da ake ciki ta damuna. Nan take sararin samaniya ya haɗe ya yi baƙin ƙirin wanda tuni ƙura da ƙaran guguwa ya mamaye ko'ina na sararin samaniyan. Ganin irin wannan hadarin da ya taso ba shiri ya sa Mairo saurin miƙewa da sandar da ke hannunta na kiwo. Ta fara ma shanayen da ke kewaye da ita magana da harshen Fulatanci, wanda ganin yadda shanayen ke tahowa gare ta kamar masu fahimtanta ya sa na samu daman ƙare mata kallo. Tabbas Bafulatana ce ta usul, wanda in aka ce maka tana jin wata yare bayan Fulatancin to ba za ka yarda ba don dangane da yanayinta shigarta ta fulanin daji ne sosai wanda gashin kanta ya sha kanannaɗa saboda tsaban yawan shi da kuma tsayi shi yasa aka yi masa irin wannan kanannaɗa don kitse shi aiki ne babba sanye take cikin shigarta ta fulani wanda suka amsa sunansu fulani don saƙen jikinta kaɗai zai tabbatar maka da hakan fara ce mai haske sosai wanda ƙafanta ko takalmi babu haka take daɓa shi doguwa ce ba can ba wato matsakaiciya Binta nake da kallo a yayin da naga a shekaru ba za ta wuce sha takwas a duniya ba haka ta dinga kaɗa shanayen suna keta wannan dajijjikan don su yi saurin isa rigarsu amma ba yi wani nisa ba ruwan ya fara sauka wanda nan take ruwan ya fara sauka a kansu a haka cikin ƙanƙana jiki ta ci gaba da kaɗa shanayen da duk wanda ya nemi turje mata kafin ko su isa rugar tasu sai da suka yi tafiya mai nisan gaske wanda kan su kai tuni ruwan ya ɗauki a haka suka isa rugar su a haka suka isa rigar su wuraren yammaci tsamo-tsamo da ruwa a jiki yayin da bafulatanen matasan rigar da ke zaune a wani wuri wanda aka mai rumfa kaman bukka wanda yawancinsu suna firansu ne wasunsu kuma mata suna sayar da nononsu ta shanu wuce su ta yi ba tare da ta kalli kowa ba ta nufi wuraren bukkansu wanda da giftawanta wani da ake kira Salisu ya kalli sauran 'yan uwansa Fulani wanda suke suka tafi duniyar kallon mairo cike da gulma salisu ya ce hmm wannan yarinya tana bani mamaki a ce mutum kullum ba shi da fara'a kullum ka ganta cike da baƙin muskilanci nan ya yi shiru haɗi da kallon sauran 'yan uwan shi da suke ta bin shi da kallo shi da ya yi shiru ne sannan ɗaya daga cikinsu ya ce kuma gashi ta girma ta balaga babu mijin aure duk sawa'inta yanzu daga mai ɗaɗaya, sai mai biyu amma ita kullum tana gaban iyayenta haka dai suka dinga gulmansu a kanta ita kuwa mai rom da isanta bukkansu ta nufa yayin da umma ya dukko ta yi saurin nufanta haɗin da kai hannunta ta taɓa saƙen jikinta da ya tsime ya yi sharkaf nan cikin harshen Fulanci, Umma ya dukko ta hau cewa, mai ruwan ya riske ku ko? Cike da muskilanci, Mairo ta kalli umman nata, sai kuma ta yi murmushi game da sunkuyar da kanta ƙasa. Kasancewar sanin halin ɗiyar tata ya sa Umma ya duku kama hannun ɗiyarta suka nufi bukka, wanda da shiganta ta fiddo ma Mairo da wasu saƙen nata haɗi da aje mata ƙwaryan fura da nono, sannan ta yo waje don ta kafa shanayen nasu a garkensu. Ƙasar Australia Kwance take ta yi luf a jikin shi yayin da yake bin ina na jikinta da salon da yake mantar da ita komai na rayuwa. Shafa ta yake kaman ya samu small tiri. yayin da hakan ya sa ta ƙara shige masa sosai a jikin shi. Ya fara mata magana yana cewa honey yau ina so na baki baby na za ki daure ki ɗaukan mun ko? Kin san bebin naki fa sai kin daure don bai gajiya da ke a kowane lokaci. A maimakon ta ba shi amsa sai kawai ta saka masa kuka mai ban tausayi da tsuma zuciya. Jawo ta ya yi jikin shi yana mai haɗa fuskanta da nashi, yana mai kai harshensa yana lashe hawayen da ke saukowa daga idonta. Cikin muryar lallashi ya fara mata magana da cewa, Please honey, ki daina wannan kukan yana taɓa min zuciya in dai don baby ne na haƙura na zaɓi na zauna da ke lonely forever in my life kin san ke kaɗai ce fa nake so kuma na zaɓi na zauna da ke a rayuwata so please stop doing this cike da ƙaunar mijin nata ta fara cewa haba baby ya zan yi ba dole na yi kuka ba tsawon shekaru muna tare mun yi aure amma Allah bai bamu haihuwa ba duba ka gani duk saboda son mu samu baby muka zo nan ƙasan amma kullum a gidan jiya at least kai ma kana son ka riƙe naka bebin kamar na sauran mutane ga yadda Ammi ta nuna soyayyar ta ga son ganin jikanta a hannunta kana sane da ƙiyayyar da Ammi ke nuna min duk ta kan rashin haihuwa kuka ne ya kuma ƙwace mata yayin da ta kifa kanta a kan cinyarsa tana mai fitar mai tana mai fitarwa kamar ranta zai fita Muhammad Adnan kuwa a jawo ta yayi yana mai bubbuga bayanta alamar lallashi ɗan bubbuga bayanta yake yi a hankali kuma cikin sigar lallashi wanda daidai kiran Amina shigowa daga fon ɗin shi cike da faɗuwan gaba ya ɗauki wayan haɗi da kannawa a kunnensa yana mai ambaton sunan Amin nashi Cike da tsoro Anisa ta miƙe daga jikin shi tana mai bin shi da kallo shikenan na shiga uku jawo ta yayi jikin shi yana yana mai shafa gefen fuskanta alaman ta kwantar da hankalinta wanda nan ta lumshe idonta haɗi da buɗe su a kansa tana mai sauraron jin maganganun ammi da ke fitowa daga fon ɗin nashi Muhammad admin ya ake ciki ne Muhammad Adnan ya ake ciki ne da cikin ne a jikinta ko dai lalurar cutar da ta saba yi ne ta dinga wahalar da mutane kaman bayinta cikin dahiya da jarumta Adnan ya ce Ammi muna nan dai ana tunanin da cikin a jikinta amma ba a tabbatar ba cike da murna kamar ba da masifa ta fara magana ba ta ce kai masha Allah Allah ya tabbatar Amin ya ce, haɗi da saurin kashe wayan nashi yana mamakin lokacin lokaci ɗaya irin ƙaryan da ya yi ma Amin nashi. Cikin zaro ido Anisa ta ce, ba ka tunanin wannan maganan naka zai iya zama mana matsala? Me yasa za ka ce ma Ammi haka bayan ka san ba na tare da komai? A maimakon ya bata amsa, sai ma ɗaga ta cak da ya yi haɗi da yi da yi mata magana ƙasa-ƙasa kamar mai raɗa yana cewa ba na son Amita ta damun da hankalinki ne yau ina son ki bani farin ciki ne kin san ban gajiya da son jin ɗumin jikinki murmushi ta yi haɗi da ƙara lafewa a jikin shi don ita a duniya ba ta da wata farin cikin da ya wuce ta ga ta kasance da mijin nata har abada ba ta ƙi kullum suna amanne da junansu ba shi yasa take masifar kishinsa ko ina zai je suna a tare kamar cif da taya haka dai ya dinga abinsa son ransa har suka samu gamsuwa sannan ya jawo ta haɗi da jamusu blanket idan anisa alimshe ya kai bakin shi haɗi da ɗan hura kunnenta wanda nan ta saki ajiyar zuciya tana mai ƙara ƙwaƙume shi magana ya so mata da murya kamar Magana ya soma mata da murya kamar ta mai raɗa. Mai Anisa, ina so a satin nan na je gurin mai maganin da ƙamis yayi yi min magana, amma ina tsoro gaskiya. Kin san sometimes wa'innan mutanen ka je wurin su don waraka, sai su baka maganin da za ka dinga wahala a kai. Murmushi Anisa ta yi, haɗi da ce masa, no baby baka san inda zamu dace ba for now tunda na asibitin ya mu juya na gida mu gani shiru yayi yana tunani sai kuma tausayin Anisan tasa ganin shirin nashi yasa ta cewa a wani ƙauyen ne a Najeriya sai a sannan ya ɗago haɗi da kallonta sannan ya lumshe idonsa da suke a lumshe ya ce wai wai ya ce a garin Gombe ne wani ƙauyen Fulani. Shiru ta yi bata kuma cewa komai ba ta kwanta a faffaɗin ƙirjin shi yayin da shi kuma ya ƙara haɗe ta da jikin shi. Mairo, Mairo, Umma Hausi ce ke ƙwala mata kiran nan. Mairo da ke zaune cikin bukka da jin kirar Umma Hausi ta tashi haɗi da fitowa a sanyaye kuma a hankali kun san sulɓi irin na Fulani da fitowanta ta nufe ta haɗi da cewa inna wara umma tsaki umma hausi ta ja kuma cike da masifa da harshen fulatanci ta hau cewa mai kike nufi yau ba za ki fita sayar da nono a kasuwa bane ko yaya kin zauna a gida kin yi rushe rusheshiya babu mijin aure sun koyar da kai mai rasayi tana jiyo irin zagin da umma hausi ke zubo mata umma ya duka kuwa da ke gefe tana ba ma shanaye ruwa a a kwarkwar ɗinsu ita ma sun koyar da kai ƙasa ta yi tana jiyo tijaran da umma hausi ke maɗiyar tata sai da umma hausi ta yi faɗanta ta gaji ta daina sannan mai ta ɗago ta kalle ta ta ce umma ki yi haƙuri tsaki ta ja kan ta ce ki ɗauki ƙwarya ki ɗauki ƙwarya gayi can da nono ciki ki je ki saida a kasuwa don yau da kasuwar rugan nan ba tare da ta ce komai ba ta nufi ƙwaryan haɗi da ɗauka wanda daidai tana ɗora ƙwaryan ne sai ga mahaifinta ya shigo wani irin kallo ya jefe ta da shi haɗi da mai da hankalinsa gun umma hausi yana yana mai cewa hausi wannan kuma ina za ta fita ta je Sai da Umma Hausi ta yatsina baki da fuska sannan ta ce, "Hmm, kasuwa ne na ce ta fita da sai da nonon nan." Buɗan bakin Abba Lamiɗa ya ce, "Hmm, ai ya fi." Amma ni har kunyan ta fita a ganta a ce ‘yata ce nake ji. Nan Umma Hausi ta anshe da ai dole ka ji Lamiɗo, a ce mace ta yi memiya babu ko garin da ke zuwa da sunan zance. Ganin abin Na abun na yawa ne yasa Umma ya duka cire kunya ta ce habawa Umma Hausi shi fa komai da kika ganshi dan lokaci dan lokaci ne musamman aure so lokacin shi yayi ake yin sa cike da katse ta Abba daya ci. Ke ya dukwa rufe min baki, ai dama ke ce kike goya mata baya, wa ya sani ko ma ke kika hana ta kula mazan. Jin maganganun tasu ba za ta kare ba ne ya sa mai ran saurin barin wurin, haɗi da nufan wa'yan hanyan kasuwa, wanda tana tafiya ne tana sharce hawayen kan fuskanta. A zuciyanta kuwa cewa take tabbas ta yi rashin uwa a rayuwanta amma kuma ta gode ma Allah da ya bata wata uwan mai ƙaunarta da sonta kamar Umma dukku. magana ta hauyi kamar zautacciya tana cewa wai Umma me yasa kika tafi kika bar ni me yasa kika zaɓi rabuwa da abbana kin tafi ba kya ko waiwayen halin da 'yarki take ciki kuka ne ya kwace mata wanda nan ta sauke ƙwaryar nononta ta zauna don ta yi mai isarta don dama ta saba da irin wannan kukan nata ba ranar da ba ta yin shi kallon shi Anisa ta yi cike da rashin son tafiyar nashi ta ce Muhammad yanzu tafiya za ka yi ka bar ni ni dai please ka bar tafiyar nan sai an yi min second test sannan mu tafi garin da kai juyowa ya juyo ta yayi yana mai ƙara manna ta da jikin shi ta yadda kowannensu ke jiyo numfashin ɗan uwanshi cikin wani irin sexy voice ɗin shi mai daɗin saurare ya fara ce mata mai Anisa ki kwantar da hankalinki a ko'ina nake zuciyata na tare da ke just three days zan yi na dawo rungume shi ta yi haɗi da haɗe bakunansu wuri guda tana cewa I love you so much my soldier tafa take tana waƙen Fulani haɗi da yin sauri don ta isa kasuwa kanta kuwa ɗauke da ƙwaryar nono wanda aka cika shi tab da nonon fulani tana jiyo hon ɗin mota a bayanta amma muskilanci ya kasa sa ta ta jirga daga inda take take take ta ba motan wuri hon ya kuma yi amma nan ma shiru bata jirga ba Duda zuciyarta jike yake da mamakin yadda 'yan birni suka shigo cikin rigar tasu ta abun ka da zuciya ta soja, ganin irin wulaƙanta sun da mai ran take yi ya sa Muhammadu figar motar yana mai shirin bankaɗe ta da shi. Saurin janye jikinta ta yi cike da tsoro, wanda nan take ƙwaryar nonon ya faɗi ƙasa suka zube. To fa masu saurare, ko mai zai faru? Shin maira za ta kyale Muhammad Andan kuwa? Domin jin yadda za ta kaya sai ku tara a ci gaban littafinmu kashi na biyu.